وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا آخر أنا wata ramadan yana da kwana ashirin da biyu hali da da da hijiriya kuma yau muna goma sha uku ga watan kudin shekara da biyu da ashirin da uku miladiya wannan shi ne zama a tafsirin alƙur'ani girma da wannan masallaci da shi ne ke da yadda a yankin zaman tare da Najeriya Abuja wanda muna cikin tuwon yiwu ayata shirin da shida kuma a kan da muke karatu na da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين بدروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حسبك بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى سوى للليل الحسنى الجنة والزيادة da ƙarin akan aljanna shine ganin Allah ya tabbata lil ladina ahsanu ga wanda suka kyautata a duniya kai tauhidi suka ba Allah wala yarhaqu hum qatar sannan duhu da bakin fuska ba zai fuskokin su ba a ranar asiyama wala zillatin kaskanci ma ba zai fuskokin su ba ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa inna sunna yan aljanna kuma in sun shiga cikin aljanna wato za su dawwama a cikin ta wallazina kasabu sayyi'ati wanda ko ayyuka munana jaza'u sayyi'atin bi mithliha to za ku gamu da sakamakon bakin aiki da irin bakin sakamakon wanda ya dace da bakin aiki su وترهقهم ذلة ثم قد في الجيس ما لهم من الله من عاصم فأصدر والذي حكيت أو أن الله يترك لك عذاب الله كأنما غشيت وجوههم قطعا قطعا من الليل kai ka ce an lullube fuskokinsu da wani yanki na dare musliman wanda yake mai duhu ula'ika ashabun nar wayannan su ne 'yan wuta hum fiha khaliduna za su dawwama a cikin wutar wannan aya kamar yadda muka faɗa wannan ayoyi suna nuni ne akan sifanta halin masu kyautatawa ranar gobe kiyama da kuma sifanta halin masu munanawa ranar gobe alkiyama a wannan ne muka samu dama muka yi darasi akan sifofin aljanna da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tana wa bayinsa na gari kuma muka fara nazari akan siffofin wuta da kuma irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya tanadar na narko a ga 'yan wuta ɗin wa'anda idan suka saba wa Allah subhanahu ta'ala in suka koma zuwa gare shi to Allah subhanahu ta'ala zai sa a shigar da su wuta a cikin bayanin mu mun yi bayanin cewa za a kora su a cikin wuta ne hmm. kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana وثيق الذين وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى ذلك كما ذا أدنك جد الناس كما يندى الله يوم يدعون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون بارك الله فيك يوم يدعون ila nari jahannama da'a ranar da kuma za a dinga daddan nasu. kuma an tashi din irin kamun wulakanci za a yi musu zumaran ai mutafarriqin ba gaba ɗayan su za a yi assembly a tura su ba haka za a dinga tura su wato kungiya kungiya daban-daban zumaran mutafarriqa ba'daha isra ba'd kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa kamar yadda Allah subhanahu wataala kuma yake cewa za a tura su ne suna cikin yanayi na kishirwa Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda Allah ya ce wa nasuqu al-mujrimina kuma zamu kora dan haka ba za su shige ta cikin jin daɗi ba wasiqal mujrimuna وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكالي فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا في سلاسلها الطوال فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار صالي حكم mai waka ya ce وهم عراة kora إلى ذات المقامع tsirara أوتان بولالين أوتا والنكالي wuta fanadau sai ka ji suna kuka suna cewa wailana wailan tsawilan ya kai can mu kai co mai tsayi wa ajju fi salasiliha abtiwali su dinga wato hargowa a cikin sarƙoƙin da ke cikin wutar jahannaman masu tsayi alai su mayyitina su dai ba su mutu ba fa su ballantana a ce sun huta wa kulluhum bi harrin nari sali kuma kowane ɗaya daga cikin su zai dinga ɗanɗanar zafin wannan wuta sannan za a tashe su ne a kifa a kan fuskokinsu a madadin su tafi da ƙafafuwansu wato kamar yadda ake yin alkafira ɗin nan ake cewa to ta haka za su dinga tafiya ƙafafuwansu kenan suna sama wallahu alam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul furqan allazina yuhsharuna الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله يتي وإن سوني مفيا شر متأي kuma su ne mafiya ɓacewar tafarki sun ɓace a tafarki kuma ba su da wani matsayi a su suka fi sharrin matsayi saboda irin abinda suka kasance suna aikatawa a mun faɗa a hadisin Bukhari wani mutum yake mamaki yace ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi kuma a tashe su akan su bayan gashi suna tafiya kenan akan su sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace a'a to Allah da yasa suke tafiya da kafafuwansu a duniya ba shi ke da ikon da zai mai da su su tafi akan su ba ranar alkiyama sai yake cewa a to da ya ji wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tada Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa lokacin da aka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bala wa izzati rabbina gaskani na rantse da girda izzar ubangijinmu sannan bayan an tashe su akan fuskokinsu kuma za a tashe su a makance a kurunce a begance عشان الله يقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وثما نعم. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ولا تكما ذا متاشي سرن القيامة أخام فسكوكين فكذا أن تبتت دا أبن ليكي تكين سورة القرآن القرآن وانا آية إسراء ترى تبتت دا على وجوههم وانا تقارى عميا باسا غني وبكما باسا مغنى وسما كما باسا دي مأواهم جهنم وسو مقومس إتسي وتر جهنم ƙarshen ƙasƙanci kenan Abdullahi ɗan Abbas yake cewa kun ga anan an ce umiyan ko ka samu nan, tun daga farfajiyar alƙiyama ba sa gani to amma Allah wani wataala a cikin suratul kafi yace wara al mujrimuna wara al annahum ولم يجدوا عنها مصرفا مجرمai za su ga wuta to kuma na an za a tafe su umyan dan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake ta wa idza yake ta idza ulqu fiha cikin surah tabaraka wa idza ulqu da cikin furqan an wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'aw hunalika suwa shi ma yastami'u laha taghayyudan wa kathira idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zarfiya gashi na an tabbatar musu da ji an tabbatar musu da gani can kuma an ce umyan wa hukuman wa sunna to Abdullahi Abbas Allah ya a ganin sai ce innahum sai ubangiji yake cewa annahum yatakallamun gashi dai Allah subhanahu wataala nan suna magana ala umyan la yarawna shay'an yasturruhum ma'ana za su gani din amma ba su da abin da ya fara ta musu rai ba sun zama baka wa yasma'una lakin la yasma'una shay'an yasturruhum wa yatakallamuna wa yanfiquna lakin la yanfiquna bi hujja idan haka shi yasa aka ce musu haka wasu kuma suka ce a'a ita alkiyama wurin ne ne point point ne akwai point ɗin da ba za su zo ba za su gani ba za su yi magana akwai point ɗin da kuma za su zo, su yi su gani su yi magana ita wutar tana da kushi ita da kanta sannan kuma tana da wato ƙara wata irin ƙara take kamar yadda za ka zo ta fanka an kuna ta tana ƙara الله سبحانه وتعالى يقرأ في آية على ربنا يذكر الدوام إذا رأتهم من مكان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا هذا تغيظ الذات جوا الأهواء الكرم برنامج الشيء وزفيرا بسمو سكرم ونكرم آلاء حتى تسكر إذا سكت عند وتتكي to kuma shi kenan za su ganta gani na ido a lokacin hankalinsu zai tashi التي ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لن تغوت السجن النساء إنما لأداوة الدنيا ولا تقارب أي سواد آيوي ومن جديد can kuma ayar ta haka da mala karanta mana wara an jiri munan nara fasalu annahum waqifuna za su ganta su tabbatar da cewa sai sun fada cikin za su ganta kiri da mu za a sa su a cikin abubuwan da za a ɗaure su akwai tatari akwai kukumi akwai mari wani abubuwan guda uku dukkan su suna da babban game da mari ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa wasarar mujrimina yawma idin وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد رانا القيامة ذاك شمس المقرنين عن ثوريك في الأصفاد واتو أتكن قوقني قوقني إن شيني wato abin da ake ɗaura mutum a wuyanta a haɗa masa ƙafafuwan ko da hannaye shi ne uku to sannan kuma sai kuma a sa masa mari ko kuma wannan al'afafin su ne da za a ɗaura kafafuwan maruruwa da sai kuma kukumi da za a warware za a ɗaure masa a wuya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara إلى الذين yujadiluna fi ayati allahi alam tara إلى الذين yujadiluna fi ayati allahi الذين كذبوا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا رسلنا وسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون بكذا خبر لبر وإمداد وسؤال ترى إلى الذين يجادل في آيات لا تكي جاهلا آية الله أن alam tara alladhina jazna fi ayati allahi anna yusrafuna wai ya ake karkatar da su ne da bar ayoyin allah alladhina kazzabu bil kitabi sun karyata da alqur'ani wa ma arsalna bihi rusulana sun karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam zalmun fa sarufa ya alamuna idh al aqlam fi alaqi da sanu zaki zaki bayani wa ko bi tuwa da wa balaghi kun ce da lokacin da al wa ko tasai fi a anaqihi a wuyan wasu salatu sannan kuma da kokoni ko kuma sarka yushabuna an daura su da ana jan su cikin da ruwan zafi sun ba fin yin yuzarun sannan za a dinga farka su ta a cikin ta haka akwai bala'in yayi bala'i sannan in za a shigar da su wutar wato cikin kaskanci da wulaƙanci haka za a kama gashin da ke kan matsagar nan taku a haɗa da ƙafafuwansu a wurga irin murji na wurin wanda Allah ya tsaye wa rabbul mujrimin yurakul mujrimun bi ma hum fa yukhadhu min nawami wal aqdar lakin a gani masu laifi dama da kamannin su fa yukhadhu za a jinna da gashin kan madigarsu mafarfadiyarsu wal aqdar da ƙafafuwansu ana wurga haka Allah ya faɗa irin wurbi na kaskanci wanda irin a duniya za a ce wurbi na rashin nutsuwa Allah ce ka kubuci fiha ka kubuci fiha wal gharun wa junud iblis ajma'un ana wurga wannan a wurga wannan kan kamar yadda kaza a mahauta ana yin ana yin kasu ana yanka saboda sun yawa in an killaka wannan sai a gurga shi cikin wuta ba ta gaba mutuwa ba a gurga wasu haka za a yi shine ma'ana fa kubiki Ko su din bai wala zawo da kasar irin su wajunubu iblis da kuma rasuwar sojoji iblis kuma da aka ajma'una gaba ɗaya haka Allah subhanahu bani wasu ya faɗa to kuma in suka shiga wutar sai an mun tambayoyi na wulaƙanci da ƙasƙanci وبني سبحانه وتعالى في سوى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم أبنت ما بعد سينا وكل جيد wanda ba ne cin wannan abincin da ba sai kan wuta to haka Allah ya yi idan aka shigar da su cikin wuta wato wuri ne dama wanda yake kurkukuce matsatsiya wa idza ulqu minha makana dayyiqan wurin da shi ba shi da fadi muqarrabi da sannan kuma za a shigar da su a dan daure hmm. shine ma'ana muqarrabi da auhuna lika tuhura to ana shigar da su kuma sai a kulla kofar wutar gaba ɗaya kowa shi kaɗai yake jin azaba su sai ɗauka kamar ba wanda wuta sai shi kaɗai kamar da Allah ya ce a yadda Allah subhanahu wataala yake ba da labari cewa a wa ma hum min hadi mukhraji in sun shiga wutar gaba ɗaya ba za su taɓa fita Allah ya ce alaihim naru mu'sadat wato an an kukunta musu shiga cikin wuta wata ita ce kamar a kan mu'tada mu'tadatin wato rufafiya ce ba iska ba jin daɗi Yan ɗan uwa suwaye za su shiga wuta ne masu shiga wuta suna da yawa amma farkon mu da za su fara shiga wuta su ne kafirai a nan kun ga Allah subhanahu ta'ala ya sufanta mana yadda kafirai suke kuma su ne farisai a cikin halittu ba ɗaya hmm. hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa sun bai ita bi jahannama tu'rafu ka annaha sarabun sulqar lil yahud za a zo da wutar jahannama sai a zo da yadda ka kanka wani winiya daga nesa za a ta. sai a ce da yahudawa ma kun tunta abun nuna me kuke bautawa sai kunna na abu da zaira na. hakika mun kasance muna bauta ku dai bakan Allah ko in ba ka ce ka zabtu kana kullu lillahi sahibi kun wala wala ai Allah ba shi da mata ba shi da ta qalu muridu an tashiyana Allah muna so a bamu ba mu sha saboda kun za a ji fa su aukani mun ji da suna cikin kishowa ko Allah ya samu ruwa mu sha wa yuqalu ta ati ishrabu ko ku sha kai da safa kuma ki jahannama sai su fada cikin jahannama a cikinta ta zaka nemi ruwa ثم يقال لنا للنصارى تأتي للكريستوسي ما كنتم تعبدون كوبا وكتبوا فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله التي عيسى آية إيه الله مكي بوتاوا فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة صاحبة ولا ولد فما تريدون نفكسوا فيقولون هستي نريد أن تسقينا الله منا سوف شاهد فيقول في أكثر بنجد شيء أشرب أشرب وشدق شاور فيتساقطون في جهنم da wannan ne za ka gane kuskuren su mutane wanda suke ganin cewa za su iya yi wa arna mujamala akwai wanda aka rawaito yana cewa a garin nan wai shi inda zai samu iko to da ba zai yarda sai ya hukunta duk wanda ya kara cewa da wani abu? to ta yaya ba za ka ce da wanda ya kafa cewa Allah arna ba mu ba za ka ce masa kabunsa ba a wani dalilin a antum a'lamu aminna انتو كتير وني اللي ده بيسموه البيسفول فور ادي من كل شيء نكاو ايدو دي زمان تاعي اما باب ذكر ذا ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى حتى تتبع من نفسه توكان الدين يا انا توكان تنزل الدين يا انا تنزل حتى بيت ارمين ba a yadda ka tuna masa ba ba a yadda ka zauna ka yi gulmarsa ba ba a yadda ka yi masa ƙarya ba ba a yadda ka haɗe shi ba amma kuma kuma in ya kyautata maka ba da laifi kai ma ka kyautata maka gwargwadon yadda ya kyautata maka amma ba a ce kuma shi nan addinin da ya zama naka naka ya zama naka shi nan idan fi ta haɗa ku a wajen taro domin duba yadda za a yi a samar da tsafta ko za a inganta lafiya ko za a inganta tsaro ko yadda za a abin da tattalin arziki wannan masalika ne mu shiga haka matsaloli ne wanda mu haɗu a cikin junan mu ga yadda za a amma ko ba su yadda za a yi Allah ya ce la na kafara alladhina qalu inna allaha da al kuma ibn maryam ce kuma da mutum shi kafin ba hmm. kai ka fa Allah sani بعض يد ذلك لا ألا يتقل أفر من كل شر من ذلك مصيبة عند الله من غد من لعنه الله وغضب عليه ودع عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك الشر مكانا وأضل أن سواء السبيل أبو تسكت أسلامك لديهم يقول لك قد الصوت عن سيرك شيء أبن يقدر في أكلك والله يا أخوانا شيء تعالى يا الذين عملوا في الحدود بالطاعة من دونكم لا يحلفكم خبائث والتوبة عليكم قد بدت البغضاء من أقوى ما تخفي صدورهم أكثر قد بينا لكم الآيات إن كنتم شعب منها ها أولئك تكذبونهم ولا يكذبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور tabbatar da baya cin karo da physical ko register ba za ka zo ka zaɓi abin da wutar ba idan ya karya ka kuma kai in ya ta ka in fasu ba wani abu bane ba amma in ya karya ta littafin ka kuma to fa hakika ya zo da abin da fa kai ba za ka iya ɗauka ko kuma ba ba ƙaryatawa da attaura da musulmai da abin da muka yi ta shi ne wannan littafin da yake ɗauke a hannun su all testament shi ne attaura new testament ne injila ba shi ne zancen Allah ba shi ne zancen Allah amma dan kasance sa ba shi ne zancen Allah ba kuma ya nuna duka sharri ne a cikin za akwai maganganu masu daɗi a cikin hikimomi da in ka karanta za ka yi za ka yi nishaɗi ka yi dariya akwai hikimomi na rayuwa akwai kuma kusakurai da yawa kuma wannan su da kansu suka fasaka tabbatar domin suna tattalia shi lokaci Ba lokaci mafi kyawun canji da aka yi shi ne na sarkin ingila jen da ya sake tattara alarammomi na bible ya ce a sake dai duba wannan tsakanin ya yawa aka tashi aka sake gyara shi aka gyaggyara shi to kusan shi ne da duniya ta ɗan amince da shi cewa wannan dai dama dama to zancen allah ce wa a canja shi to ƙarshe da aka sake zuwa ƙarshen zamanin na aka fito shi kansa a nemo ɗariƙoƙi da manzanoni kowace haɓa aka je aka ɗauko gangaren a cikinta wanda ya ce. iya ƙarshen sanin littafin ya sani suka zo suka taru suka yi tsara juna sani aka taso tun daga su fara book of genesis har suka aka yi ƙarshen sabon alƙawari aka bibiya ko ta aya a ke ta a jinjina ta a nan an ce bigatun sassan abuwar a aka ce bigatun za a ke cewa ya kamata mu ce mu cire bigatun din kawai a ce san abuwar ko a canja da kalma kaza to Allah ana canja wannan magana ta ne to duk da suka gama wannan sai ta ce to wannan ita ce an-nuskha al-qiyasiyya shine tanda al wacce aka yi masa muraja'a shine rivai zashin shine nuska rivai wanda aka aka sake bibiyar ta har da take take siyasiya ta ce inda ta yi almukama da wata za a iya dogaro da ta da suka yi wannan to a muƙaddimar da suke bayani suka ce suka zaɓi kwafi na jam suka ce shi ne kusan kwafin da ya fi kowace dama dama duk da cewa shi ma ya kunshi illu it contains ko wani abu kamar da haka red dika al'ilal ne kuma ka zo wurin mu dan hadisi mu za mu ga maka ne illa to da illa sababun ne khafiyun غالب يحدث في صحة النفس مع أن الظاهرة السلامة منها أتكي إدراج يا شيخي ودي وعم اجران اضطراد ينكتي ايوا اكبر اضطراد تسحيف يا جلسي ليوا اكبر تسحيف تعريف يا جلسي ليوا اكبر تعريف يا جلسي وانا تكنيكال نولج دي ولا مثلا كنت وقالوا وما تري صار تقول الله يحيكو ان مثال شيء اما تري صار تقول الله يحيكو ان مثال شيء in fact ma in hukumar in lissafin za ka tsara da anan ne aka fi waye annan ba waye annan ne Hmm. alaihi salam to kaga ce da mun yarda da sakon Allah ya aiko wannan kadai ya isa mutunci sai ko mu zauna zamantakewa ta kyautata wa juna in baka taɓa mu ba za mu taɓa taɓa ka ba in kuma ka taɓa mu ba za mu kyale ka ba in ka taɓa mu to aƙalla shi za mu yadda za mu kare ka wannan kuma duk wata doka ta duniya ta yadda da haka kuma al'asirin shi ne za mu zauna da kai a matsayin ka ne in wani abu ya bayyana mana na rashin kirkin hmm. in kuma ka nuna mana kirkin da ya fi musulmin mu ma sai mu fa amince maka ba sai ya hada kasuwanci da kirista ko da ya fi mutum zai yi da gaskiya da amana kuma Allah ya ce da su tsawa a ba duka su ka karu su zama kai ba akwai masu amana domin kuma sun ta abin mu bi a wani harsa da ta amana da ke tsarin addini da wani ba ruwan da su ta da zalunci akwai masu gaskiyar da ke a cikin su wannan duka muna gyara su kashe su amma haka nan bi kawo ba za su tafi kuma wajen kalan dangi ba masu irin wannan abin su ji tsoron Allah su sani cewa ba wani abu da za su ma a duniya wanda wa addinin Allah zai ba su in kuma sun saba Allah za su dace suna kankatar da nasoshi na alƙur'ani da suna domin biyan buƙatar ƙashin kansu kuma suna da jahilai da marasa zurfi a cikin addini ana kan tsawon su ne wani wannan kuskure ne to ga dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa su za a fara shigarwa cikin wuta sannan ana gama da su sai abokan munafikai su kuma sun yaudara Allah a duniya to Allah zai rama a don Allah sai yukhadi'un Allah innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa qadi'uhum suna yaudara Allah to Allah zai rama abin da suka yi masa me yaudara shine su a ganin wai za cewa a fili sun imani amma a bisa su imani ba dan a ga alamar sun imani to sun gwada kamar sun yaudara Allah Allah ya taɓa son aiwatar shi amma sun da shi ne abin da suka ɗauka a ran su yi kafi in nan ba to sannan sun mata kunu ko da ake da khida'atullah khida'atullah lil munafiqin to sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma sai in an gama da kafirai sai aka ce to wa'anda ba kafirai ba kuma su taho duk sai a ba kowa haske da muminai da munafikai duk suna cikin wannan sauki da an da yahudi da nasara da masu bautar kuma to suna fitowa da baki ɗaya sai hasken munafukai sai ya mutu sai munafukai sun tsara kamar sun tsira to sai hasken su ya mutu to shi ke da jira mutuwa sai munafuki namiji da munafuka su ga hasken su ya mutu da sai su fara tsira mummune to wanda duk ba shi da haske kuma ba zai iya mutuwa mummune sai su mutu munafukai sai su tsaya وألا تنسي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم تعالى تنجدر تارك تقول الله وانا حياة حياة أو كان هسكن هسكن كان سنة جلسة هسكن من الغزاين ميراث قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الدنيا السنة ولا تعتقد koma bayan wani ai akwai haske ku je ku nemo shi wara'akum kun koyi zama bayan ku inda kuka baro inda arna suke ko kuma ya zama wara'akum duniya ko ba zai yi ba me zai faru a nan ba duriba bainahum bi surin lahu babun baqiluhu fihi rahma Allah ya tsawuri ba bainahum bi surin a lokacin sai a kawo wata katanga a sanya tsakanin musulman da musulman lahu babu ita wannan katangar tana da kufa batunin cikin kofa fihi rahmatu akwai rahama cikin da mutum ya wa zahiru min qibalihi bayan kofa kuma ta bayan da arna suke munafikai suke al'azab منافقان من رسل الله ويقولون ينادون لهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أنا كما تكون في فجعلناه بكم منافقين بكم أصيليا masu abujan a gani ina kuke masu tafiya hajji da kumara don kawai su nuna hoto a nan tun daga iyakar ta ɗau hoto an shiga jirgi to yanzu kuma ga mun shiga jirgi muna neman addu'a ana cikin jirgi har da wani irin action din na sarki. wannan duka al'asulu a hotar da hukuncin sa daban amma yin sa don nuna cewa ibada ake yi to wannan kuma yana da haɗari da yawa shi kenan ana sauka yanzu kuma alhamdulillah kuma raga muka taho mun iso maka mun iso ga mu a yan uwa يمين وترى عايز تقول انت عايز حوطه وانا ما كنت مستعد لعواطف شيء انا انا فكر اهران شيء ما قال لنا انه انت انت يعني انت تقول جال في نهايه العباريه انا مثل صوره هو انا تفاعل كنت ابغى وين يقول ان الشركه انت لا تشغل شيء وي الدعاء في يوم في الموت او او انا الله لا لا امشي وما كان in cika bin amma maza Allah ga bai wata wani Allah ka yi mata kaza sai a cikin mata ya haƙi wannan wurin neman aljanna ne ba ko a ɗaga sunan mutum a ana ta hawa wai a ɗauki in akwai wani ɗan siyasa neman kuɗi kake yi amma za ka nema da ibada da ake shiga aljanna Allah ɗan siyasa wani Allah ka yi mata kaza Allah ka yi mata kaza bayan kai ka sani tsakaninka da Allah a an ta masa su a ce a hajji ka ne kake da ke zai kyautata in ma ba a ce kan zuciya da kan duniya da kan ayi da kai ba da Allah ba haka muke bai ke yasa in jiye yi in ka tafi hajji ko kuma kar ka ɗauko su a wani yanayi da za a gaya tsakanin kana saka da ibada in zai yi gaskiya kai haka Allah shi kuma in wani ya ɗauko hotonka an nuna ba ka sani wannan ka ka da yadda za amma ne da za ka yi wani abu da zai nuna wa duniya cewa ga ta alama wani kai ka bautar Allah da in ba akwai maslaha ta shari'a a ciki ba to a guji wannan ko kawai mutum wai ba fa addu'a ya kai ba saboda munafiki wai in za ka kashe auku ku tsaya ka ga hannu sai ka hannu sai ga shi yana wannan zarafa ta addu'a huwa ibada ƙarya yake ba abin da yake waya ba sai ya ɗauke shi gashi shi yana yana yana ibada to a kiyaye wannan domin masu riya su ne na uku da za su shiga wuta bayan muna bayan kafirai sai muna kai hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin cewa kamar yadda yake cikin sunan tirmidhi bi sanadin sahih sahabu al-albani mazala ta ce cewa idan ranar alkiyama ta zo ko kuma farkon wanda za a fara awwal man ta'aru bihi an-nar yawm al-qiyamah salatu ko salatu sai eh, salatu mutane uku na ɗaya wani mutum ne makarar al-Qur'ani ya karanta al a duniyan nan ya kai duk inda ya kai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a zuwa shi sai a ce ka karanta ki ya ubangiji na karanta alqur'ani sai ubangiji yake cewa kai dan ne ka karanta Allah dan kai na karanta sai kaza inna ma qara'ta li qala qala kai ne da kake kai ta kuma sai a zo da wani mai kuɗi wanda shi kuma ya dinga siyar da zuciyarsa a duniya shi ma sai an zo sai a ce masa kai kuma bari ya ubangiji na ce da zuciya ta zo a Sai Allah ya ce ai ya ce inna ma ka bayar da gaskiya da ya fara jawwa ko jawari don a sai mai kyauta ne sannan sai a zo da jihadi fi sabilillah shi ma sai a masa irin yadda aka yi wancan sai a ce ce ya ubangiji na yi jihadi sai hazar innama jahadta wato ka yi jihadi ne ko kasarsa mai kara jari dan a ce maka kai mai karfin zuciya ne shuja kai jari ne wannan su ne awwal man تسعر بهم النار يوم القيامة لكن أبينا أبو برزة إن بمنتها نعم معناه من أنتم قتاتل الموحدين فينا وإن كنت أرنا أرناني منافقين ما أرناني وأتكم قتاتل الموحدين لا نقارع عند الأخرية فيا جماعة ميكو كريم مبذرية تفر من الحجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونه عذابا ولو كنت الحديث جهالة جبتا فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كبحث السبت ونارا الله يا شيخ أمين تنم إتوك الزهر نمر من عند تلك الإشهاد حاروا عند تلك الأجنة سيابة سيابة كتابة لو راك مجرد تكبير لدى جريت إن كان الدنيا أنت فباطل وكان تكبيرها Wani ko ta sahabi ya kura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi A Allah sun ce me ya faru yake ya rasu Allah ya tsoro nake ina barin nan in ta Allah ta tabbata shi ke nan rabu na rabu da kai sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, ai za mu haɗa farfajiyar tashin alkiyama ita haɓa ya a tashin alkiyama ina ni ina yi ta a ranar nan kai eh, kana inda kake ni ina inda nake za mu haɗa a wajen karatu mu lalace za mu haɗa su rayuwa don Allah ce wa in minkum wa in minkum illa waliduha a cikin ku sai ya faɗi kyautar jahannama don haka idan mutum yana cikin kasar jahannama wallahi shi jahannama ta kira shi tasalu ala al-afida dama da zara a cikin mutum akwai akwai abin nan ke wallahi sai jahannama ta kamo shi mutane uku خلق mutanen da za mu wuce sirati idza mudda siratu ala jahim tasulu ala al فقوم في الجحيم لهم صدور وقوم في الجنان لهم نقيل وبان الخلق وبان الحق وانكشف الغطاء وقال الويل والحسن العظيم أقول الذي في ناجي مكلف والذي في باشا والمسألة أقول مقدوش wanda shi kuma kafin ya fice akwai kalali waɗansu ƙarafa ne masu lambasa kamar lauke ina wani gem da yara su yi wani na mariyo kuma yana wata ga wani abu ya taho ya kamfato shi yana kan sauƙiwa to shi jan kalali ɗin sai kalali yana suna zubar da yadda da a wuce sarari wani sai an mutu shi zai samu sai ɗaya kamar zai fa ya sake kowa? a haka dai da ɗan zai zuce jina da wannan baya ya tsira to sannan sai kuma wanda yi kabbu a janna wanda kuma daga nan ne duk ya mutu sai set point amma ana zuwa sarari ashe ba an aljanna bane ba daga nan sai a yi da shi kana rabbika hatman wannan ya zama tilas da ubangiji ya sanya wa kansa ba wani mutum ne shiga aljanna wallahi sai ya wuce ta kofar يسا يراقع في سوى بك فتنحى إلى اللحد وتنقص وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من المجتمع هناك المسلم موجود ليستأكله الدود إلى أن ينشر الحوت ويمسي العظم قد رب ومن بعد فلا من العظم إذا أشد فراق مثله مد إلى النار لمن أمر وكم من مرشد ضل وكم من عزة ذل وكم من عالم ضل وقال الحق الصدق يتفق من مرشد ديرا ورشيني ما دوب الدنيا شيخ من عليا أما ضل يا أتى على الآخرة ومن ذي عزة ورشيني يتفق من وايا أما ذل يا أنت وكم من عالم ليغفر وما الذين مثل الدنيا أما زل يا زالي وقال أبينا الخطب تلقمنا للي نصيب الكامل قوة ورحمة دولة لي مقومة دولة الله وتنسنا القوة في سلاح وقيم فقير sannan ga malaiku masu masu tsauran zuciya yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kira su da sunaye da yawa wanda mafi tsoron mala'ikun da su ne na wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sa su da zuwa mutum azaba iya iya iya yadda Allah subhanahu da ba karfi iya na azaba shi ne Allah ya ce yawan mutum da mutum ya ce da jin azaba yawan da mutum a lokacin da zai fi zai dinga ne ina ma zai ba da ɗan da shi ɗan cece shi daga wannan azaba hmm. wa fara da shi ya ba da ba da a wani ya ba da ba da tsira wani ne da zai yi su a nan su ne wata za a samu in har in za a kai shi nan ake kai shi a ce ɗan fara da suwa su zai ba da su gaba ɗaya kai wa wani zai amma shi gaba ɗaya ma ya ba da mutane duniya kuma yanzu sannan wannan baya da ta da shi amma zai yi ne Allah ya ce kan na ba zai yi ba to yanzu jama'a wannan wutar da take rike ta kokarin suna daga shan danta da kuma azaba wuta tana magana ta lafiya ba irin ta duniya ba يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من هذا راسي احنا اللي نسوى حد مزيد فلنا باين نقوى جاء تبقى الهل باين جاء نوقو إن أزال الله صلى الله عليه وسلم حديث الأحمد يكي سوى إن في النار من حياته أقيم في ذي أكل كأمثال أعناك البحر يلدك في المسجر ونرميه fararen rakuma talsar idanun allata ɗaya su suna harbi fayyajin habbata ha arba'ina kharifa wato zafin irin hutun harbin nata yana iya kaiwa dukkan nisan da kafin ɗan adam ya kashe sai ya yi shekara arba'in wa inda bin nari a ƙarfa sannan akwai kunamai ka amsalin jirarin mukafa kamar alfajari wanda aka sanya masa linzani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga abincin su na uku shi ɗan da uku za a yi kamar yana da laushi amma sai ya saka shi a baki sai kai da su shugaba ɗaya sai su ko kare gaban sama da baya duka gaba ɗaya shi ya wani kuma ba ko cikin nan shi a cikin ɗaya sai da kuma kuma duk ya taɓa da zai shiga cikin bala'i kuma tashi daga fil ni ka zalli hali kamar yadda tukunya take idan an sanya masa ruwan zafi sai za Allah ya la ya tuhu illa sabu dan mutum ne kawai suke cin wannan abu sannan kayan da za a dinka masa a cikin wuta siyaru minna kuke a tsarin siyaru minna za a yanka siyaru na ana fara ruwan zafi sannan wanda da za su sa sarakin sun tsira da na jalma ne narkakkiyar janna haka yi subhanahu na ta'ala ne wanda ya koya wani azaba ne wani mutum da manzala ta ga al-tarihi bukhari da mutum, da za a sa masa kalma a ta wa'annan kalma suna da igiyoyi guda biyu ta nan ne za a dinga ta karfafa kwakwalwarsa saboda ita kwakwalwa ita take karɓar azaba sakon azaba shi ne wanda kowa amma shi na yana cikin tashin hankali da kai ko sannan kuma ga fara azabar da za a kina wala azabul akhirati ashad wa abqa ta fi tsanani kuma ba ta ba ta tsaya hmm. ga shi an kira ta azabul mafi azaba ta kaskanci azabul azim azaba babba azabul zahim a cikin suratul luqman ثم نصبهم إلى عذاب أليم sannan azabar kabira kuma a cikin sautar kurkan wajen kuma azabar kabira azabar wanda take babba sannan an kira ta azabar gobara zuku azabar sharik azabar ta gobara sannan za a dinga narka abin da yake cikin cikin su Allah subhanahu wa ta'ala sai yusau bihi ma fi butunihi da wannan za a dinga narka abin da ke cikin cikin su wal jiruru kuma yi tsaro bi sannan ana fara musu wani zafi da sabbin kofi wa otu himin hannu ya tsari kuma fiha suna harkuwa suna ihu a cikin ta ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فتعالى إنك من تدخل ربنا إنك من تدخل النار faqad akhzayta wanda duka shigar da shi cikin wuta Allah ka kaskantar da shi to kuma idan duka shiga cikin wutar jahannama za ka ji wa kamar kun kaɗai ne a ciki kamar babu wani wanda ake azabtarwa sai shi dan haka shi yasa da zarar sun yi hukumar sai sai tsinuwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana Allah ya tsine sai sai fa tokalla da asar sa'i sannan kuma da kansa zai tsine wa kansa ya rika cewa ya da ta tafasu ma'a ne sabila haka za su rinka tsine wa junan junansu wayar an ba'u ba'u wannan ya tsine wannan wancan ma ya tsine wannan kullama dakalat ummatu la'ani kana duk in an shigar da waɗannan ce su ne wa da suka ta ɗan uwa mun ji cewa musulkai da kafirai yahudu da nasara da ɗan addinin buza da masu bautar rana da duk wanda yake bauta ranar Allah su ne na farko sannan a tsohon kai sannan a tsohon masu riya to kuma sai kuma ɗan bid'a za su shiga wuta wanda ke ɗan shi ne wanda ya ginu kan wani aiki wanda shi a ganin sa ya kai matuƙa wajen bautar Allah wanda wannan aikin ba shi da wani dalili a addini shi a ganin da zai kusanci Allah da wannan aikin kamar ya kara wani abu cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce farkon bid'a ita ce bid'a aqida sannan kuma sai a zo a shiga bid'o'i na imamu da ake fara Allah ya raba mu da bid'a to bayan nan kuma akwai ayyuka da yawa da suke sa mutum mutu an faɗi wasu daga cikin mutu, kun ga an faɗi fir'auna yana cikin ɗan muta an faɗi matar annabi lutu an faɗi matar annabi lutu duka za su shiga wuta ɗaya ɗaya eh, ba a cikin mutum ba a cikin mutum كان ذات عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الكافرين هذا ان المتن sannan baban annabi ibrahim na zara abin shi kyauta ya tabbata a cikin su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bari ibrahim sai ake da ake da annabi ibrahim ya ibrahim ma san ka ko rijilai ka kalli kafarka kafarka in ya gani wato sai ya zama wani irin wata halitta kamar a sha kuɗi da jini Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi ya koma wani irin ƙazantar halitta hatta wato har sai Ibrahim alaihi salam ya ji shi da kansa yana sha'awar wannan halitta fa yukhadhu bi qawamin sai a kama shi da hawan sa fa yulqa fi an-nas sai a jefa shi a cikin mutum sannan qalu yana cikin sahama yana cikin da ubayy ibn khalaf yana cikin wuta game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan al-walid ibn ibn mughira shine Allah ya saukar da azami wa masalan wahida wa ja'alna lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tadbida thumma yasma'u an aziz kalla har zuwa Allah ya saukar fihi faqat an ga wannan marar da suka ce akan walid ibn mughira Abu Lahab yana cikin wuta هذا الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقال أن فتدى من أهل المتر ما تبت ما عكا حمالة الحقب الله يسيدي لها حبل من ماتر هذا لا تشغل كثير أبو طالب بطر أجل صلى الله عليه وسلم قال وقال لي وقال الله صلى الله عليه وسلم ما أخف أهل النار عذاب ماذا الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم هو في ضحى من النار شيء أخف هذا أجل سبودا ونمن أو نبئ لنا من الله صلى الله عليه وعلى آله سنن كيرك رسول من لا الله يابش في النساء شيء هو كيرك رسول أي ذكرات كراك سنة دي شيء أني آي أني أنجا بايت ها سوى تلك كافر عربا فسأل كبا أبا أبا آي بسانا كافر عربا عربا ونمن غنيمه ومزالة صلى الله عليه وسلم يأتي بنا haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sikoki da yawa na cikin 'yan wuta daga ciki akwai masu zuwa su wa alhazai sata masu tafiya ba ka kakanar ko madina da su sata kamar da ke cikin sunan nasari da musulun imam ahmad manzo Allah ta ce wa aiki fiha da aka yi rubuta ina wani ɗan ƙabilar da sun da'a wanda yake zuwa ya alhazai ta da raka masu yi wa alhazai ta su ma suna cikin waɗanda za su shiga wuta ƙaryata tashin alkiyama na sa mutum shiga wuta bal ta tsaro ta sa'a wa a tattalin liman tabbalo da sa'a ta sa'ira ƙaryata an nasar annabi sallallahu alaihi wasallam zalafa kita wallafi na muhammad biyar na rasa da wanda nafsu muhammadin ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannunta لا يكون في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان هذا الناس تبدا بالإيمان بالله وكيف من يسوع المسيح يكون كليل يهودا لا يزال القيامة أن لا شيء فكيف يشهد maza Allah ce ko ba ya kudi ko ba da tsari ya ji labarin haka ko na ya zuwa da فقيل هكذا عن بيت المساء ولا تركب إلا الذين ظلموا حتى مستقيم من النار الله يكفيهم آمين sannan wanda duk ya yi bar a ci wa man yarda minkum an dini fa yakun wa huwa kafir fa la yatahaqqaq a'maluhu fi dunya wa la akhirah wa la ashabu an-nar hum fiha khalidun munafiqun innal munafiqina fi ad-darq al-asfali min an sannan masu girman kai wanda suke kin بوتا الله ومن يستجب عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه جميعا sannan kuma wato iblis mun san dan wuta sannan kuma jagororin ƙasa da ƙungiyoyin ƙasa da aƙidoji na ƙasa wani ba wasu ala ta ce ula ka duk kuna ilan na wani da ba suna kira ne zuwa ƙasa to kaga su ma ɗan wuta ne ke man ajabahu sabaqahu fiha a kabe da cikin hadisin Hudayfa to jama'a akwai abubuwan da da yawa suke yarda da mutum daga wuta farkon abu da ke mutum daga wuta shine tauhidi da barin shirka wanda akan sa muke ta kaiwa da umma a kansa ake kusa kokarin mutane su gyara aƙida su fahimci ubangiji amma wasu suna jin da su wannan mutane sun matsa a kan aƙida komai aƙida komai aƙida to ita za mu ci da wuta kuma sannan aƙida kashi ne sai ta haska mutu Kana kokarin kullum ka jaddada imani ka kamar da shekaru da sirafin da ya faɗa ce wallahi inni da imani da ta kullum har zuwa da imani na ni ji nake kamar sai yau ne zan musulunta musulunci na gaske kuma ga shi kullum manzo Allah a cikin harkokinsa yana ƙara jaddada shahadarsa ba wai da shawarwari ba sannan abu na biyu bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da bin tafarkin wa'inda suka kowa fahimtar waye a kan sallama ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيره sannan kuma barin zalunci da ɗauracewa a zalimai wala tarfa na ƙidan lalina zalamu fata na kusa kuma sannan cin riba ɗauracewa cin riba allalina ya kulu na riba la ya kuma illa kama ya kuma lalli ya saka babbaka da shekaru ne na la ta kulu riba abu'afa muba'afa Allah ya ce wata unna a cikin suratu Ali Imran ah, bayan an kuma daga cikin abubuwan da ke taimaka wa mutum wajen tsira daga gabar shi da haka azumi Allah suna ce wata mutum ya azumi fi sabilillah Allah zai yi tsanta fuskar da wuta tafiya shekara saba'in sannan neman tsari daga wuta warna waɗina azabar na haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ke cikin sayyid bukhari yana kawo a'udhu bika min azabin na hadith ummu na aisha wa a'udhu min azabil qabr wa kuntu fil mahya wa kuntu المسيح الدجال فلهذا يعني أنت يمكن أن هذا القرآن فتعوذوا بالله من عذاب النار وتلقى لمن كان تبنجدي لك عذاب الرسال حتى ذلك يا من سنن أبي داود من قال ما شاء الله قني عذابك يوم سبع عبادة عبادة وقت الذي كان ثابت صلى الله عليه وسلم sannan yawan صلوا sallolin farilla suna sa Allah ya tsirkar da mutum sadaka tana tsere da mutum daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqun nara walau bi shiqqi tamra ko da tsajin dabino za a nuna raka a hudu kafin azahar da raka hudu bayan azahar kamar da ke cikin musulun imam za a sallallahu wanda biye sallah raka a hudu kafin azahar da raka hudu bayan azahar Allah ya haramta namansa daga wuta sannan ciwo wa wani halaye zo mai gaskiya mai tsafta mai suka alkawari mai san mutane mai fara'a mai san alkhairi ga mutane mai suturta mutane mai ba wa mutane haƙoƙinsu waɗannan kyawawan halayen suna cikin abubuwan da suke tsirtar da mutum daga wuta kamar yadda ya tabbata a cikin sunan tirmidhi bi sanadin sahih maza Allah subhanahu wa ta'ala ukhbirukum bima yuharram biman yuharram 'ala an-nas bana ba su labarin wanda ake haramta namansa daga shi daga wuta ba sai mu Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ala kulli qaribin hayyin sahal duk wani wanda yake makusanci mai sauƙin ɗabi'a wanda kowa yake sha'awar ya zauna ci ya ka ita wuta jama'a tana da haɗari da yawa wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ne muka faɗa in ba a manta ba a bara mun taɓa yin alkawarin cewa Allah ya kama mu wajen za mu yi bahasi kwarya-kwarya faɗa abin da malamai suka faɗa afuwan gaba da abin da shafi wuta Allah ubangiji ya tsare ni Allah ya sa wannan azumi da muke yi da wannan ibadu da muke su zama kansan mu da barakar shiga wuta da wannan sai zarto mun karkare aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka insha Allah subhanahu wa ta'ala gobe za mu tashi aya ta takwas. Allah ya rawa mu shiga wuta